Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Stephen Ada ya rage wa tsoffin gwamnoni biyu wa'adin shekarun da za su yi a gidan kaso. Gwamnonin su ne tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dariye da Jolin Yame na jihar Taraba. Joshua Dariye zai shafe shekaru goma sha ɗaya a maimakon shekaru goma sha hudu. Shi kuwa Jolin Yame zai shekaru goma sha biyu ne a maimakon goma sha hudu. Kuma zai mayar wa gwamnati kuɗi wuri na gugan wuri naira miliyan ɗari hudu da casa'in da biyar. Barista Jumbo Festus shine lauya mai kare Joshua Dariye. We work for the appellant and uh, uh, we will advise him on the application of the judgment as soon as we study the judgment and uh, uh, whatever he instructs us to do is what will be glad to do. Jumbo Festus ya ce za mu yi nazarin wannan hukunci sannan mu sanar da wanda muke karewa idan ya buƙaci mu sake ɗaukaka ƙara za mu bi umarninsa. To wannan yana nufin sun gamsu da hukuncin kenan? Sai Festus ya ce. Not totally satisfied. We were not satisfied at the trial court uh, because we believe the appellant had not committed the offense for which he was charged and that is why we uh, came to the court of appeal. Mu ba mu gamsu ba, saboda wanda muke karewa bai aikata laifin da ake zarginsa da shi ba, shi yasa muka shigar da wannan ƙara. Na yi ƙoƙarin samun lauyan da ya wakilci hukumar EFCC, amma ƙoƙarina ya citira. A cikin waɗanda suka yi dafifi a kotun, Akwai magoya bayan Joshua Dariye ga abin da Shehu Lamkam yake cewa a game da shari'ar. Zan iya magana madadin 'yan uwana duka Whole Plateau State. Wannan shari'a ba mu ji daɗin ta ba, saboda mu muna yaran mai gida. Kuma gwamnati ya kamata ta duba ta yi adalci saboda shi ubangiji kanshi muna mishi laifi yana kuma muna afuwa bare mutum a duniya muna roƙon gwamnati ta yi hakuri ta sake mana ubangidanmu domin mu an bar mu a cikin wahala an ajiye mana ubangida kuma mu gaskiya abun ya ishe mu federal government ta dube mu ta yi wani abu akan gwamnatin nan a sake mana dare ni dan shi ne ciki da waje kuma masoyinsa ne na bar plato na zo nan don shi abin da ya kawo ni kenan a halin yanzu dai Joshua Dariye zai shekara goma sha ɗaya shi kuwa Jolin Yame zai shekara goma sha biyu tare da biyan tara na miliyan ɗari hudu da casa'in da biyar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.